kasan yawan magana yana kashe mutane shi yasa annabi sallallahu ya ce akwai abin da ya fi halaka mutane ma sama da wannan abin ne wannan abin harshe shi yasa a madadin ka faɗa a ce za a tambaye ka kuma gaskiya ka faɗa gara kai shiru ma dama ba a tambaye ka ba balle ka faɗi gaskiya ka faɗi mai kyau ka je Allah yana tambayan ka ana ce eh gaskiya ne ai gara kai ka kaga ma za a tambaye ka ba magana ta ƙare in za ka yi magana ka yi tasbihi kuma za ka faɗa wa ƙulu ƙaulan sadida ka tabbatar mai kyau za ka faɗa amma ko mai kyau ɗin ma sai an tambaya balle mara kyau sannan kuma shi daga cikin shi ne da shi ake gane su ne ne lokacin da aka yi rigima ta fitinan nan da ta faru tsakanin sahabbai suwa ne ne daidai suwaye suka yi kuskure da ammar ake ganewa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake aikin ginin masallacinsa sai ko yana ɗauko bulo ɗaya ya kawo ya aji ana aiki annabi ma sallallahu alaihi yana ɗauko bulo yana ajiyewa kowa ɗaya yake ɗaukowa amma amma yana ɗauko biyu manya-manyan bulo ne aka gini da su saboda suna yin bulo ɗinsu da dutse ake yi a yayyanka da sauransu sai a haɗa da tubali wanda za a yi kowa yana ɗauko ɗaya amma yana haɗa biyu yana ɗaukowa shi ya rasu labara ka yi aiki muna ganin ka kuma muna yi daidai da kai ba shine annabi sallallahu alaihi ya zo kusa da shi ya ce haba ammar saboda annabi yana son sa sai zo yana kaɗe masa ƙura kansa yana ce haba ammar to shine annabi ya ji tausayin sa sai ya faɗi wani sirri ya ce wai ha ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiya ce Allah sarki ammar 'yan tawaye ne za su kashe shi kaga dalili ne ya ce ka gan shi yana ta kokari amma a hakan wasu a hakan za su ga cewa shi ma abun kisa ne ya ce 'yan tawaye har kashe shi za su ammarun ya da'uhum ila Allah wa da'unahu ila to haka kuwa aka yi shi yasa lokacin da aka zo rigiman nan na tsakanin bangaren Ali ibn Abi Talib da bangaren Muawiya ibn Abi Sufyan dukan su Allah ya yarda da su wannan rigima ta siyasa ta yi zafin da har an yi yaƙi an zare takobi ana ta yaƙe-yaƙe saboda wani munafunci da waɗansu suka shirya waɗanda su ba sahabban ba ne don sahabbai ba sa munafunci amma idan shaidan ya zo yana iya shiga cikin ko amma min ba'di an nazaga bai ni wa na ikhwati har tsakanin annabawa shaidan yana iya shiga to sai ya shiga cikin sahabbai sai ya hada su fada amma waɗanda suka ruru ta rigimar har fadan ta taso su ba sahabbai bane su bukatan suna so su cimma wata manufar su ta tattalin arziki ko ta siyasa don haka sai suka rika zuga muawiya a ƙarshe an gama sulhu cewa ba fada za a yi ba su kuma kawai sai aka ji har an fara fada an har eh, sai suka kawo hari suka fara dukan waɗannan waɗancan suka fara dukan waɗannan sai bayan an zauna fa an gama yarjejeniya cewa ba yaƙi shikenan sai waɗanda suke ne suke kaga ashe su sun fara mana bayan bayan duk zaman nan da aka yi dole mu tashi mu kare kanmu waɗancan ma sun fara akan dole mu tashi mu kare kanmu zuwa suka yi mitin a gefe mutanen ali suna nan mutanen muawiya suna nan sai suka rabu biyu sai suka ce mu rabu biyu mu fara dukan waɗancan mu ce waɗancan ne suka zo kaga dole su taso ai waɗannan ma haka shi yasa da aka taso sai waɗannan wanda suka fara duka suka shiga cikin waɗancan sai aka yi ta can gasu can sai aka bi su waɗannan ma sai aka fara faɗa kun gane magana to amma duk da haka amma da ya zo sai ya zaɓi ɓangaren saidina ali sai ya tsaya a ciki ya ce za mu yi yaƙi kuma za mu tsaya saboda allah kuma muna ji cewa nan ne inda daidai yake kuma nan ne gaskiya take shi ya sa har aka zo aka kashe shi kuma waɗanda suka kashe shi dama suna da manufa da yawa daga cikin waɗanda za su zo su yi kisan ba sahabi ba ne waɗanda suna gani dama su haushi suke ji irin waɗanda suka kashe Uthman ɗin kuma suka dawo suke so kuma a kashe sauran sahabban na fata an fahimta irin su dai suka sarkafe a nan suna ah sai an ba mu jinin Usman kuma su suka kashe Usman ɗin. na fata an gane wannan su suka ruruta abin aka zo aka yi suka zo suka kashe shi kuma lokacin ma yana tsoho ne amma ya ce shi ba zai bar jihadi ba lokacin annabi sallallahu alaihi sallama yana jihadi shi a ciki zai ci gaba don haka shi yasa da aka soke shi kafin ya cika sai ke wasiya yana cewa idfanuni fi thiyabi fa inni muhasib ce wannan tufafin da a cikinsa aka soke ni jini na yana zuba a kan tsare gaskiya ya ce da shi za ku binne ni saboda zan kai ƙara wurin Allah da wannan tufafin kuma haka aka yi saidina ali ibn abi talib shi yasa shi yasa aka hada shi ba a cire masa kayansa ba kuma ba a yi masa wanka ba kuma yanda ya wasiya na haka aka binne shi a inda aka yakin sifin shekara ta 37 kenan bayan hijira lokacin har ya kai shekara 93